Barkan ku da warhaka uwa matasa barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labar matasa kenan wanda ke zo muku a kowane karshen mako tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira ne Mira. Kina lafiya Fanta? Alhamdulillah. To yau da me kika zo mana da shi? To Mira yau za mu kawo muku zancen wata gasar wasan daren Turawa wato Jeu de Shek wacce aka yi a madadin ranar ƙasa da ƙasa ta kwanciyar hankali. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu kawo muku zancen tsarin iyali mai ɗorewa da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Mira kamar yadda na faɗa ranar 21 ga watan Satumba ita ce ranar ƙasa da ƙasa ta kwanciyar hankali. A nan Nijar bana babbar ma'aikatar haɓaka kwanciyar hankali wato HACP ta tsara ayyuka da dama a madadin wannan ranar. Daga ciki har da wata gasar darar turawa jude de da aka tsara tare da ban hannun kungiyar da ke tsara wasannin. Ga dai tsokacin da alkalin gasar Burema Adamu Noma ya yi ma abokin aikinmu Ali Tajisir Ahmed. Wata karamar kwambala ce mun so mu yi kamar tsarin Swiss tare da manyan rukuni guda uku, rukunin maya, rukunin ɗalibai da rukunin 'yan makaranta. Muna da halartar kowa a ɓangaren maya har ma a wajen ɗalibai kuma mun yi imani da muhimmancin waɗannan wasanni musamman ma a ɓangaren matasa domin bunƙasa bunƙasa shi da bunƙasa martabobin waɗannan wasanni su ne zaman lafiya. Mera ranar Talata 20 ga watan Satumba da ta gabata shine haɗin kan mata da 'yan mata masu yaƙi da musgunawa jinsi wato kofef suka tsara wani taro akan auren ƙananan yara. Haka ne fanta wannan taron ya taga manyan masu ruwa da tsaki kan yaƙi da musgunawa jinsi ga tsokacin da Asalama mai kelema ta yi muna ita ce shugabar wannan haɗin kan. Aiki na biyu kenan da muke yi a cikin tsarin wannan ranar ƙorafe-ƙorafe. A satin da ya gabata, mun miƙa ƙorafinmu ga ƙungiyoyin agaji tunda gungun ƙawancenmu ya yunƙuru ne kan cin zarafin jin shi da ke buƙatar agajin gaggawa. Yau mun yi aiki ne da ya taɓo batun auren yara ƙanana. Muna miƙa kiranmu ga magabatanmu na su ƙarfafa matakan shari'a da na siyasar ƙasa domin kawo ƙarshen cin zarafin jin shi. Mira uh, gundumar birnin gauri da ke ƙarƙashin jihar Doso, matasa da dama ne suke sana'ar kabu-kabu. haka ne da yawa daga cikinsu da ita suke dogara duk da akwai matsalolin da suke fuskanta a ciki ga rahoton da abokin aikinmu sumana amadu ya shirya mana su sama da matasa 300 ne ke sana'ar kabu-kabu a garin birnin gaure ta hanyar wannan aiki ne suke biyan bukatunsu na yau da kullum sai dai matsaloli na tsaro da yawan karbe-karben kuɗaɗe na kan hanya na kawo musu cikas a tahiyar harkokinsu suleiman hassan wani dan kabu-kabu ne da ya taba shan duka wata rana da daddare na tsaya in ɗauki waya sai wani ya zo ya tsaya kusa na ya ce in kawo abin da ke gare ni ina da jika bakwai da rabi na bashi jika biyar ya caje ni ya hidda sauran jika biyu da rabi din yana neman ya daka mini wuka na rike wukar sai ya ja sai ya yanke ni sai juwa ta kama ni na ce ku agaza mini barawo yana so ya kashe ni sai jefa babur ya gudu. Rashin ingancin hanyoyi da ke hada garuruwa haraji da rashin mallakar wasu takardu na motuna wasu ne daga cikin matsalolin da waɗannan matasa matuƙa kabu-kabu ke cin karo da su. Basir Abdulkarim na da ƙarin bayani. Cikin gari babu babu hanya mai kyau idan ana ruwan sama wahala muke yi sosai na biyu kuma gaskiya 'yan sanda suna ba mu wuya mu da 'yan sanda takardu ne kuma takardu suna da tsada man fetur yana da tsada ka fidda naka ka fidda na wancan muna zuba ma meri kowane wata 300 idan ka wuce lokaci baka biya ba ka zuba biyar. shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu na birnin gaure hamidu bello ya yi kira ga masu motuna da su yi takardu muna ganar da masu gidanmu da su yi mana lasisi da inshora ina kira gare su da su daina daukar mutane mutanen da ba su sani ba su bar goyon uku bayan sallar isha'i mutane su tsaya su bar fita daga cikin gari. Duk da matsalolin da suke fuskanta a game da aikin su matasan na ci gaba da gudanar da wannan sana'a ta kabu-kabu. Sai kuma takaitaccen rahoton mu na wannan ranar. Mira a nan Nijar an lura da ci gaba sosai da aka samu a fannin tsarin iyali. Haka ne Fanta bari mu saurari karin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikin mu Habibu Garba ya shirya. karawa matan Nijar kwarin gwiwa wajen saka sarari tsakanin wannan aihuwa da waccan shine gurin da hukumomin lahiya suka sa a gaba. Saboda haka kasar ta amince misali da tsarin hulɗar aiki tare na Wagadugu da yawa kansa gurin samun mata miliyan goma sha uku masu amfani da dabarun saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa daga nan zuwa shekara shekarar 2030 a cikin kasashe tara masu amfani da yaren faransanci na yankin sai da yawo mambobin wannan tsari mariba ita ce babbar darakatar tsarin hulɗa na wagadugu Wannan sabon burin na miliyan 6.5 ana iya gano ƙarin mace kuma wannan yana da mahimmanci don samun damar haɗawa da faɗaɗa al'ummarmu. Sa hannun matasa ne ke da mahimmanci wannan sabon tashin musamman ma a ƙasar da kusan kashi satin zuwa da biyar cikin ɗari na al'ummar na da ƙasa da shekaru 25. Shirye-shiryen wayar da kai da aka gudanar sun haifar da sakamako mai kyau. Yau suna da dama 'yan mata da mata da ke amfani da dabarun tsarin iyali shiri na dogon lokaci domin kaucewa ɗaukar juna biyu ba tare da an so ba sai mu saurari waɗannan 'yan mata. Ni ina amfani da implan don in kare kaina da ɗaukan cikin da ban shirya masa ba. Shi ma ba ta birge shi kawai zaɓi ne da muka yi tsakanin mu. Na yi amfani da implano hakan zai raba ni da kai kawo a gidan asibiti. In na saka shi sai na yi shekaru uku sannan in hudda Na yi son dabaru na sa sarari tsakanin haihuwa kamar su implano. Dubaru na dogon lokaci abu ne da hukumomi ke ba da kwarin gwiwa a game da shi irin waɗannan dubarun kamar saka roba cikin hannu na hana yin bari madam nazif nana maryama ita ce wakiliyar tsarin iyali a agades ribar wa'annan magunonin saka sarari ga wa'annan 'yan matan yana taimaka musu ne wajen kada su ɗauki cikin da basu shirya masa ba da ke sa su suna zub da ciki watan shiye na 2022 binciken da gudanar kan aihuwa da mace-macen yara masu ƙasa da shekaru biyar a nijar ya gano ragowar yawan aihuwa ga mace wanda daga yara bakwai da shida shida a shekarar 2012 ya kuma yara 6.2 a shekarar 2021. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. Ƙungiyar wasan tserere da tsalle-tsalle ta ƙasar Nijar ta saka usul ɗin kwamɓalar Meeting International na Yamme aji na farko. Zakaru maza da mata na ƙasar Nijar suka yi tserere tare da 'yan Burkina Faso, Ghana, benin da togo a ranar asabar din nan 24 ga watan satumba aka saka usul din a stade general sani kunce a nan yame a fuskar kwallon kafa asabarin da ta shuɗe aka kammala gasar tjv ko kuma kofin sake rayuwa na dogon dutse tawagogi 18 suka shiga gasar fc zarumai ita ce zakara bayan ta lallasa AS Shama da raga biyar da hudu a yayin bugawar kwallo daga mai bugu sai mai tara raga Juventus FC ita ta zo ta uku. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.